Lafiya? <coughs> Dama na sani su ne. Suwa. Baka san su ba? Ki san shi sauro abubuwa da ta ma suna jawo shi. Kamar kwata, kamar barin ruwa ya kwanta, sannan da tara shara da rashin tsaftar gida. Kai yanzu nan kana tunanin kana da wata martaba jiya waje na? Bayan lalata mu rayuwa ta da kai, ka kaskanta min rayuwata. Ni ma ina ɗauke da cutar hepatitis, just like you. wato abin da ya bani mamaki eh. turaren nan da na yi mata yana da masifar ƙarfi don duk mutum mai aljani ko da ya yi nisa eh. sai ya dawo to amma abin da ya mamaki na yi turaren na ga ban ga alama cewa wannan akwai matsala ta aljan a tare da ita ba sai dai ina tunanin wato wata lalura ce daban amma na ba lalura ba ce ta aljan magana ce ta gaskiya kuma mala duk da wannan harfatun da take da wannan jijin jikin na take ba a jano bane mala ba shi bane akwai wata ruwan take tare da ita dai a ciki amma ba magana ce ta aljani ba kar ka manta karbi ne tare nan nawa ina fata ka fahimci na gane ma saboda ka na ce maka komai aljani ya shake shi ko da ya kai nisan can can kokolwa to aljinin sai ya sai ya zo ina tare nan yake saboda tsabar karfin sa to amma tun da ka gana yi ka gana yi abin da yi ba to da alama matan cutar nan taka ba ta ba ta aljanu ba ce ma'ana ba aljani ne a cikin ta ba ba aljani ba eh, a kotun da take damunta daban to eh akwai abin da ke ne ne abin da suke cewa ta sabuwa in je in caca mala mm-hmm. to ba komai mala to zan koma Allah ya sauki Allah ya sauki Allah ya sauki Allah ya sauki Allah ya nagode sunana Dr. Bashir